duk da kiraye-kiraye da hukumomi da kungiyoyi na duniya ke yi kan tafiye-tafiye na jama'a zuwa ta al'amarin dai bai kau ba inda yanzu haka kasar algeria ta maido da wasu ɗaruruwan 'yan niger a nan garin agadas ga ma bayanin wasu daga cikinsu handawaki muke ba maraɗi yanzu daga alje kwanan mu uku rakan da zuwa baladiyoyi suka kwaso mu suka maido mu yawa muna mun je mu har ebara mu kawai suka zo da mota suka sayo mu suka kai mu gidan rufule suka aje samun jihar mu tasa yanzu daga alje daga cikin lahiya Allah ka kawo mu don Allah mutum da muka tuma ga matsala amma da muka yi kasa mu muke ganin matsala alje mu ta kai mutum bar masa kasa mu bakaki ko kuma san ce mutum bakar kasa ai fasa laifi ko to a ga ma mun gana an sake mu hannu bibi lahiya lau harat mu jahal kanta wala ni isa ma bin yi ba baki na tamara nema ne aka tai dan a ci a sha a ta abinci bin yi ba komi kawai zai aka kamo ni ta rohe Nijar kawai mu koma kasar mu daga alje Maka hoto muna bara kawai suka kamo mu a titi sun kama mu taho gida kawai a rohi niza kawai sai muka zo muka hau mota muka taho muna da yara guda biyu ne sun ga ɗaya nan ga ɗaya ƙanana ne ni ɗan jawar tawa ne kuma a cikin ilila yanzu daga alje nake kuma lalle mu hito alje an kamo mu ku sani lalle kare da suwa tare da dai mutanen mu suna kankantanci a cikin alje baran nan da kake gani yanzu gari da yaro nan yaro ya dubu wanda muke gani ba yara ba islamiya babu in a ɗaukar mataki a ɗauki mataki don nan mutane sun sha sun sha yan nijar kakaf kashin kaji ni yan sana'a ne mu yan sana'a ne idi shebu jami'i ne da ke kula da yan taburada da aka maido daga kasar algeria a nan jihar agadez babbar damuwar su ita ce inda za su ajiye waɗannan mutane authority sun kira mu na eh, department na arlit sun ce muna ga mutanen mu nan tahe mutum 246 don 246 mu dama muna cikin wasawasi tun da lakwal ta rufe ta buɗa da da sun zo lakwal ne muke kai su akwai wuraren da ya kamata mu kai su mai in mun kanuhe su za su ce mana ka a'a wanga mutane turo su an kai da ƙarhi ba su iya su ɗauke su eh, da sauransu to mu tun da an turo su da ƙarhi ko da ƙarhi ko ma tahiyar su ne 'yan Nijar ne kamar mu in sun ka zo dole mu sa hannu biyu mu karɓe su da suka zo ba mu ida a azaba ba ba mu yi da kakafa tantuna nan ba tunda tanti takwas ne muke mai da suka zo nan jisu mun yi tanti biyu muka ce to ba mu barin mata da ƙananan yara su zo su shiga su zama a ba su ruwa su sha don ka yanzu ƙananan eh, yara ƙanana da mata suna cikin tantuna an ba su ruwa abin da muke jira yanzu a kawo musu abun da za su ci take yanke shi ma ana kawo. Shebi Idin ya ci gaba da cewa ba za su tsaya a nan ba za a kula da lafiyar mutanen da samar musu da kayayyakin da za su yi amfani da su akwai nan suma akwai wanda likitoci za su kafa su. akwai wanda za su kafa su kuma wanda za su rika bada wannan so da tabarmi da sabulu da zane duka za su ba wannan migrant sitar nan ta zub da ruwa cikin tanki tanki wannan da soyukan su kowane ya dauka yana wankin kayan shi yana wanka tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger